Wannan makon shirin lafiyar mu zai mai da hankali akan kafewar jinin al'ada na mata wato menopause da kuma ɗaukewar sha'awa da ƙwayoyin haihuwa a maza wato andropause. Mun ji ra'ayoyin wasu mutane akan abin da suka sani a game da waɗannan lalurori guda biyu. Sannan mun tattauna da Dr. Hassan Muhammad Dogo na asibitin koyarwa na Jami'ar Maiduguri a game da waɗannan lalurori guda biyu. waɗannan na daga cikin rahotannin da za mu kawo muku a cikin shirin mu na wannan mako. Masu kallon mu muna muku maraba da sake kasancewa tare da mu a cikin shirin lafiyar lafiyarmu. Sunana Aisha Mu'azu. Ana danganta kafewar jinin haihuwa wato menopause da yawan jin zafi, gumi yayin bacci, yawan fushi da kuma sauyin lokaci na saukar jinin al'ada. Menopause wani lamari ne da ke shafar yanayin halittar mace wanda yake faruwa a sa'ad da sinadarin estrogen da progesterone suka yi ƙasa a jikin mace. An fi sanin wannan lamarin tattare da matan da suke tsakanin shekaru 45 zuwa 55, sannan yana bayyana ƙarshen shekarun iya haihuwa. To shin kun taɓa jin kalmar andropos Yanayi ne da ake masa laƙabi da menopause ɗin maza. Mutane ba su da masaniya a game da andropos to sai dai kuma lamarin yana haifar da gagarumin sauyi a yanayin daidaituwar sinadarin hormones da kuma lafiyar jikin maza. A bisa bayanan asibitin Mayo da ke nan Amurka, maza suna fara fuskantar andropos ne tsakanin shekaru 40 zuwa 50. Sannan kuma, ana alakanta shi da raguwar yawan sinadarin testosterone. Daga cikin alamomin da ake gane wannan yanayin akwai saurin gajiya, raguwar sha'awa, yawan fushi da kuma sauyi a yanayin jiki. Duk da cewa yanayin sauyin da ake fuskanta a shekarun menopause da andropause wani abu ne da ba shi da makawa. Yana tattare da ƙalubaloli daban-daban na bayyane da kuma na baɗili. Wakilin muryar Amurka Emmanuel Jones Ntap ya tattauna da wata dattijuwa da kuma wani dattijo a kamaru game da yadda suke rayuwa da waɗannan sauye-sauyen. Marabel Dehi tana dawowa ne daga kasuwa inda ta je siyo kayan sawa na mata wanda take siyarwa a unguwarsu. Matar mai shekaru 64 ta ce menopause mm, wato ɗaukewar al'ada bai hana ta harkokinta ba. Har yanzu zan iya sake yin aure. Duk da wannan tsufan nawa akwai masu neman aure na da yawa. Babu abin da ya canza a jikina. Akwai wanda ya nemi aure na na kwanan nan, amma na ce masa a'a saboda muna da wasu matsaloli daban. Idan wani ya nuna yana suna, nakan ji daɗi. kuma ganin cewa ina siyar da tufafi akwai kwastomomi da ke cewa har yanzu ina da yarinta ta har yanzu tana da kyau duk da shekarunta ina faɗa musu cewa allah ne ya yi min wannan baiwar a lokacin da take da shekaru hamsin tsohuwar ma'aikaciyar otel ta ga yadda rayuwarta ta canza daga 'yan matantaka zuwa dattijuwa nakan ji gumi a jikina daga lokaci zuwa lokaci wata rana na tashi daga aiki sai na ta zubar da jini sosai daga wannan lokacin ne jinin haila ya ɗauke har zuwa yanzu dehi ta ce ba ta samu wata matsala ba a lokacin da wannan sauyi ya samu jikinta ta. ban yi tunanin zuwa asibiti ba da a ce jinin ya ci gaba da zuwa ne har zuwa washe gari da na je asibiti ganin cewa ya tsaya na fahimci cewa menopause ne duk da cewa ba kasafai ake samu ba maza su ma suna samun irin wannan canji a jikinsu da ake kira andropause wato matsalar daina haihuwa a lokacin da yake da shekaru 55 wani tsohon ma'aikacin jirgin ƙasa ya lura da alamun farko na canzawa a jikinsa bayan alamun farko da na gani na yi magana da likitana a wurin aiki tun na aiki da kamfanin jirgin ƙasa a lokacin likitan ya faɗa mini cewa andropos ne ya bayyana cewa gaɓoɓin jikina sun gaji kamar a ce idan ka yi tafiya ka gaji saboda shekaru al'auran namiji na iya daina aiki na wani ɗan lokaci kuma tana sake dawowa cibiyar kiwon lafiya ta amurka ta bayyana andropos a matsayin wani ciwo da ke rage jin daɗin jima'i ko raguwar jin daɗin rayuwa tare da raguwar sinadarin testosterone a jikin maza A shekaru 67, Njok ya kasance yana ci gaba da sa. Har yanzu ina da sha'awa a jikina, za ta tafi ne kaɗai bayan na mutu, ko haka abin yake? Amma <laughs> duk da haka a farkon Andropos, Njok da abokiyar zamansa sun tattauna game da halin da yake ciki. La femme connaît Mace ta san mijinta idan sha'awarsa ta ragu tana ganewa. Ta ma tambaye ni akan me ke faruwa. Ta ce ina yawan yin jima'i a da, amma yanzu ya ragu don haka dole ne sai da muka tattauna sannan ta fahimta. Duk da haka jok ya koma yin amfani da maganin gargajiya. akwai itatuwan da za su iya taimakawa na je ƙauye an mini wankin ciki saboda wani ya bani shawarar cewa hakan na faruwa ne sakamakon tarin gubar da ke jikina na yi wankin cikin kuma na ci gaba da yin haka lokaci zuwa lokaci. Dehi da Injok sun fuskanci canje-canje a jikinsu daban. Ni a kan kaina ba ni da wata matsala kuma jikina lafiya kalau nake jinsa kamar lokacin da nake da shekaru talatin. Ba na jin komai yanzu. Quand, tanko na une a ɓangaren mata kuwa matsalar na da wuya ba kamar idan kana jin yunwa ba ne dole ne ka ci abinci amma rashin jima'i baya gushewa kuma yana buƙatar sadar da shi menopause da andropause wasu mahimman lamura ne a rayuwar maza da mata a yayin da suke manyanta duk da cewa an fi samun bayanai a game da menopause mutane da dama ba su da masaniya a game da andropause Ga abin da wasu mutane a birnin Jos a Najeriya suke cewa a game da abin da suka sani a game da Andropos da kuma alamominsa. Gaskiya ban taba ji ba amma dai na sani ga mata. Wanda na san akwai wani kwas da na taba yi wanda aka ce idan mace ta kai 42 years ek nata yakan kai ya tsaya wanda ba ta samun damar da za ta haihuwa ba ta ganin Macy's wanda yake ba ta damar ta yi takin pregnancy na ciki da sauransu. to amma gaskiya ban sani ba a wurin namiji dan ban taba jin an ce namiji yana kai lokacin da zai ba haihuwa ba illa abin da ni sani cewa namiji kowane lokaci idan dai har yana erect wato sperm nashi zai iya zuwa kuma misali abin nan penis nashi zai iya erection to zai iya ba mace pregnancy wannan kawai shi abin da ni sani amma gaskiya ban san cewa akwai limit da za a kawo wa namiji shi ma baya haihuwa kamar yadda mace ba ta haihuwa gaskiya an da ka faɗa wata kalma ce sabuwa wani bincike ne sabo na rayuwa wanda kimiyya ta gano to duk wannan abin da kake gani na rayuwa gaba daya bincike ne na kimiyya yauwa so duk wani wanda yake da kwakwalwa ya san cewa in har ka je kimiyya ta ce kaza to akwai alamun gaskiya ciki eh namiji a yi da yaushe shi kwanshi a bayyane yake a yi <laughs> da yaushe in dai sare da mace duk shekarunsa duk tsufansa zai iya ba mace ciki mutuka in dai tana daukan ciki mai shekara akwai mai shekara tamanin da na ga ya mace ciki kuma ta aihu in ka duba za ka ga a hankalce ma sai ka ga kamar misali yanzu mutum yana da shekara casa'in ko tamanin sai yana da aure kuma yana da matar da take aihuwa sai ka ga shi yana aihuwa amma ba za ka taba ganin matar da take shekara casa'in ita tana aihuwa ba to kaga a ilimance ma ko a zahirance za a ce za ka ga cewa nuna shi namiji yakan kai in ma zai daina yana daukan dogon lokaci kafin ya daina Eh, ana ji ana faɗa amma ni ina ga kaman ba haka ba ne eh, dalili ko shine sau da yawa dattijo yakan iya afin eh, min yakan iya auren mace yarinya sai ka ga ya aihu so amma ni ban taba jin cewa tsohuwa ta auri yaro ta aihu ba idan ban taba ji Dr. Hassan Muhammad Dogo wani ƙwararren likitan tuntuɓa ne a asibitin koyarwa na jami'ar Maiduguri kuma a hira da Husaina Muhammad ya yi mana ƙarin haske a game da andropos. Wato shi andropos kalma ce ta turanci amma yadda za a fahimce ta shine wato kamar yadda mata idan sun kai shekara arba'in hamsin al'adansu yana tsayawa to haka ma yana iya shafan maza. maza idan sun kai shekara hamsin ya sama akwai wayanda sukan samu rage sha'awa wannan sinadari da yake yankewa a jikin mata irinsa na maza ma sai ya yanke to su ma sai shiga kamar matar da ta daina al'ada shi wannan yana faruwa a maza ne kawai a mata daga shekara arba'in zuwa hamsin al'adansu yakan tsayawa kuma abin da ya sa ke tsayawa sinadaran da suke kawo a aihu a yi sha'awar maza a yi jima'i da sauransu su ne suke yankewa in sun yanke sai al'ada ta tsaya to shi ma namiji sinadarin da yake sa ya sha'awa wanda ɗan gwailo ke fitar da shi a wasu mutane idan sun kai shekara hamsin yana raguwa sosai yadda sha'awarsa za ta ragu gabansa ma zai zo ba dai dinga tashi yana karfi sosai ba so irin wannan idan ta faru ana ce da su andropos eh wato ka shiga andropos kenan yana shafan mazan da suka haura shekara hamsin zuwa saba'in yana farawa daga shekara hamsin ne amma actually abin da ke faruwa sinadarin yakan iya fara raguwa ma tun daga shekara talatin amma zai fito a lokacin da mutum ya kai shekara hamsin so idan ka tara maza masu shekara hamsin kashi ashirin da biyar daga cikinsu suna da wannan matsala sinadarin ya ragu sha'awar su ta ragu ƙarfinsu su ta ragu Idan ka tara mazan da sun kai shekara saba'in ya sama, kashi hamsin daga cikinsu suna da wannan matsala. Wato 50% idan kana da maza ɗari wanda shekarunsu ya kai saba'in, za ka samu kusan hamsin daga cikinsu suna da matsalan. Sinadarin ya ragu, sha'awarsu ta ragu, ƙarfi ta ragu. Sun zama kamar matan da sun daina al'ada. E to abin da ke faruwa an lura cewa akwai wasu majajen da ya fi kama su. wayannan su ne mutanen da misali kamar mutumin da yana da ciwon depression wanda damuwa ya masa yawa to ya fi kama su akwai mutanen da kuma in suna bacci suna yawan gwarti numfashi ka ji kamar ya ɗauke to wayannan in sun kai wayannan shekarun su ma yana kama su masu cuta kamar na shuga su ma in sun kai irin wannan shekarun yana iya kama su to wayannan su ne group na wasu mutane da suna iya kamuwa da wannan da kuma duk wata cuta da irin tana daɗewa chronic illness wadda ake ce da su chronic illness cutan da yana jimawa a jikin mutum idan kana da irin wayannan cutan to in ka kai wayannan shekarun akwai chances na cewa za ka iya kamuwa akwai alamun cewa za ka iya samun wannan so wayannan su ne abubuwan da aka fahimci cewa sukan kawo mutum ya shiga wannan group na mutanen da za su shiga andropos kuma another group da na manta wanda suke kamuwa da wannan yanzu kamar mutanen da suke shan magungunan da za su kara musu muzul kamar yanzu mutanen da suke dambe ko wani abu suna gina jikin sosai e, ana ce da magungunan anabolic steroid idan kana amfani da su a lokacin kuduciyanka lokacin da ka kai wannan hamsin sittin din to a lokacin shi kuma wannan sinadarin zai janye so kai ma za ka iya kamuwa da irin wannan andropos da yake kama maza alamominsa na ɗaya za ka ga mutumin in ya zo ya shiga wannan shekarun e, ko ya haura shekara hamsin ko kuma ya kai saba'in na biyu zai ma complain cewa baya iya bacci sosai na uku zai ce ƙarfin gabansa ya ragu ba ƙarfi na hudu zai ce bai da sha'awa kwata-kwata mace za ta wuce ta gabansa ba zai ji komai ba ba zai ji kamar mace ba ne kuma wani sa in ka lura za ka ga ya rame amma kuma timbinsa zai iya karawa saboda kitse zai je taro a wajen timbi gashi yana da timbi amma jiki kuma ba nama sosai kwarai ana iya ba da magani kuma mutane su samu sauƙi sosai kuma rayuwarsu ta yi daɗi fiye da yadda take shirin namu na wannan makon kenan domin samun ƙarin bayani a game da lafiyarku da kuma manyan ci gaba a fannin kiwon lafiya sai ku ci gaba da kasancewa da muryar Amurka a adireshinmu mu www.voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sannan kuma za ku iya bibiya ta ta adireshi na na Instagram at Aisha underscore Mu'azu underscore 23. Kasance lafiya, amma kada ku manta, ku kula da lafiyarku.